Негативно по-русски. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a sha uku ga watan sha ɗaya shekara da ɗari hudu da da tara hijiriya wanda ya dace da ashirin da bakwai ga bakwai shekara ta da goma sha takwas miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a darasi na talatin da tara a cikin wannan littafi na alfusul fi sirati rasul na imam ibn kasir littafin da yake magana kan sirar annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin yakukuka da ya halatta ko yadda ya tura aka ce idan za ku iya tunawa yau za mu tashi ne akan fasali da yake maganan aika wani mutum da ake ce da shi abdullahi ibn atik atik da kaf don ya kashe abi rafi shine salam ibn abin Huqaik, wani kafiri shine ba su abdullahi ibn atik ila qatli abi rafi salam ibn abin Huqaik. ولما قتل الله والحمد لله كعب بن الأشرف على يد رجال من الأوس كما قدمنا ذكره بعد واقعة بدر وكان أبو رافع سلام ابن أبي الحقيق ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه خيي بن أخطب رغبت آه، الخزرج في قتله طلب المساواة طلب المساواة الأوس في الأجر وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتساولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله فأذن لهم فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم بأمره صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن الربعي ومسعود بن سنان وخزائي بن أسود حليف لهم فنهضوا حتى أتوه في خيبر في دار له جامعة فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم ادعى قتله فقال أروني أسيافكم فلما أروه قال لسيف عبد الله بن أنيس هذا قتله أرى فيه أثر الطعام وكان عبد الله بن أنيس قد اتكأ عليه بالسيف حتى سمع صوت عظم زهره وعدو الله يقول قطني قطني يقول حسبي حسبي wannan imam ibn kasir ya kawo shi a takaici ya ce an yi wani lokaci da wani kafiri ya fitini musulunci da musulmai sunansa abu rafi sallam ibn abil huqaiq kafiri ne maƙiyin musulunci mai fada da addini mai yaƙar da awan manzan allah sallallahu alaihi wasallama dare da rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a neme shi tun ba yau ba da lokaci mai tsawo amma Allah bai kaddara rasuwarsa ba ko mutuwarsa ba ya ci gaba da dai cutar da addini ba a tsammanin shiryarsa ba a tsammanin sulhu da shi ba a tsammanin zaman lafiya da shi kullum sallam ibn abil huqaiq nema yake yi ya zai ga bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zai ga bayan musulunci mu haka tarihi yake duk lokacin da ake gaskiya take tafiya to sai ta samu abokanan gaba ba yanda za a yi a samu gaskiya ba a samu masu faɗa da ita ba in ka ga ba a ma faɗa da ita to akwai alamar tambaya kuma duk ikhlasin mutum duk tsoron Allah mutum duk taƙawan mutum duk san Allah da yake da shi duk ganin cewa shi daidai ne yake yi in dai zai kira a kan gaskiya to sai an samu kuma masu faɗa da wannan gaskiya. a duniya ba wanda ya kai annabawa daraja da matsayi ba wanda ya kai su tsarki da tsafta da kamewa da taka takatsantsan akan duniya da kiyayewa ba wanda Allah ya tsarkake su ya yabe su irin annabawa kuma Allah ya ɗora gaskiya a hannunsu amma duk da haka da suka zo da awarsu sun sha wahala wajen gaya mutane gaskiyar nan kuma wa mutane suka kawo saƙo ba irin mu dai ba aljanu suka kawo ba ba raƙuma suka kawo ba tumaki dabbobi suka kawo ba mutane suka kawo amma sun gamu da gaba ta fitar hankali wasu ma daga cikinsu ma salwantar da rayuwarsu aka yi aka kashe su gaba ɗaya su annabawa suka bar duniya ya zamanto wannan kira zuwa ga gaskiyar ita ce dalilin barin duniyarsu to ana neman rayukansu ma duk da gaskiyarsu su duk wanda ya bi wannan hanyar to sai shirya mata ba ma ta hanyar addini ba ma ko a hanyar kasuwancinka ko a mulkinka ko a menene in dai ka ce za ka yi gaskiya to lokacin za ka gamu da adawa da abokanan gaba na fitar hankali haka ɗabi'a mu take ɗabi'a ɗan adam da kake ganinsa baya san gaskiya halin ne haka sai dai mutum imanin da Allah ya ba shi shi to wannan mutumin ya fitina addini kuma baya son gaskiyar sai dai wai musulunci ya mutu tutar kafirci ta tashi imam ibn kasir ya ce akwai wani babban kafirin kuma mai suna ka abu bin al-ashraf ku rinka rike sunansu don kada wata rana ka zo ka ga sunansu ka ɗauka wani sahabi ne kana yabansa wancan sallam ibn abin uqaiq wannan kuma ka abu bin al babban ƙarni ne mai yahudi a madina har yanzu kufan gidansa yana nan a madina akan wani dutse a can ya je gidansa a sama saboda duk wanda zai zo yana hango shi dama waɗannan tsinannun ba sa bacci da daddare yana kallon kowa to ka abu bin ashraf shi ma in za ku iya karantawa za ku iya tunawa mun karanta a nan an je an kashe shi har gida da cutarwarsa ta yi yawa da musulunci ga musulunci mazaje daga cikin kabilar aus a madina su suka je suka ainihin wato kashe shi a madina akwai al'ausu akwai al-khazraj alhamdulillah ƙabilu ne manya-manya a madina to kuma sun karɓi musulunci su waɗannan al'aus sun faranta wa manzan allah sallallahu alaihi wasallama wajen kashe wannan kafirin da yake neman shi ma ya kashe shi su suka je su yi kamar yadda ya faru a ibn kasir ya ce mun ambaci wannan kissa bayan yakin badar abu rafe sallam ibn abil hukai daga cikin laifukansa wannan wani zai iya cewa me yasa annabi yasa sa kashe shi to yana daga cikin mimman allabal ahzaba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi bi yake yi ƙabila-ƙabila gari-gari jama'a-jama'a yana zuga su su haɗa kai a zo a yaƙi manzan Allah wannan musuluncin da ya ce ya zo da shi a gabayan shi don wani zai iya tambaya cewa wannan me ya yi haka za a je a ce a kashe shi bi yake yana taron dangi shine shine Allah ba ya haɗa mutane ya haɗa jama'a kuma yana da dukiya da zai taimaka musu to kaga anan yana da kyau ka gane wani zubin wanda yake faɗa da kai to zai yi ƙoƙarin ya nemo wasu su yi taron dangi a kanka don a kassara ka kar ku rinka ɗaukan wannan abin akan ba ni sunan shi akan musulunci kawai shi manzon Allah sirarsa tana mana bayani ne akan hutun rayuwarmu zai iya faruwa a kanka karka ɗauka sai akan musuluncin ka dai a kanka kai kanka a gidanka a kasuwancinka a siyasarka a nomanka a sha'anin rayuwarka idan mutum baya son ka to zai nemi abokanan da za su goyi bayansa su haɗu su yi faɗa da kai ita ma wannan rubuta ka ajiye ɗabi'a ne ta mutane to ya yi haɗa abokanan gaba ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama don aje a kakkace a kashe shi ko a gabayan addininsa a wannan lokaci ba a kashe wannan mutum a cikin walam yuktal ma'abani ƙuraidata ba a kashe shi tare da banu ƙuraiza da aka kakkashe ba su ma mun karanta isar su da ku tunawa isar banu ƙuraiza to baya ci wanda aka kashe kamar yadda aka kashe ɗan uwansa huyai ibn akhtab suna na uku kenan huyai ibn akhtab ku riƙe na farko abi rafi sallam ibn abil huqaiq na biyu ka'ab bin al-ashraf duk wani yahudawa ne manya a madina sannan uku huyai ibn akhtab shi huyai ibn akhtab um, babban bayahude ne jagora a cikin yahudawan khaibar yana fada da annabi sosai shi ma ya yi suna ya yi ƙwari in dai za a faɗi yahudawan da suka yaki manzan allah a duniya to dole a faɗi waɗannan mutanen to shi allah da hikimarsa shi huyai ibn akhtab da aka je khaibar Wanzan Allah sallallahu alaihi ya je Khaibar Issa budurwa da ta yi sabon aure ta auri wani mijin nata ba Yahudi tare aka haɗu duk suka tafi don su je su yaƙi annabi aka kashe mijin a ranar ita kuma aka kama ta cikin rubutattun yaƙi ita safiya kenan sunanta shine mutanen mu yau zaka ji suna cewa safiya a sunan na daidai safiya eh ba safiya ba duk wanda aka ce mata safiya to wannan wani suna ne na hausa kawai amma in dai matar annabi ne ake mata takwara to safiya shine daidai kamar yadda ake cewa balki ba balki ba ne bilkis ne bil bil ba bal ba bil kuma kis kafin ne ba balki ba to ba wushe ne diya hausantar da al'amuran sai dai hakuri to wannan safiya binti huyai ibn akhtab yar babban yahudi kenan a madina allah da hikimarsa aka ribato ta cikin ribatattun yaƙi da aka ba wani cikin sahabbai sai sahabbai suka kai ai wannan yarinya ce yar manyan mutane kuma gashi an kamo ta cikin ribatattun yaƙi wannan kawai a miƙa ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai da aka baka ta faɗa rabanka ka bari a canja maka da wata a ba annabi dan ba dan komai ba saboda hikima ta da'awa a matsayin manzo Allah ya aure yar manyan mutane duk da ubanta babban kafiri ne amma manzo Allah ya aure ya aure ta wataƙila an samu sauƙin gaba da ubanta da yake yi da musulunci hakan annabi ya yadda ya karba amma mutumin nan har yanzu bai dai na faɗa da manzo Allah ba yana ya kasa ga annabi ya aure yarsa kamar abu sufiyan ne abu sufiyan lokacin da yake cikin tsananin gaba da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ɗauko yarsa ya danka wa annabi wani abu sai rabbul izzati kaga yadda awon lissafin yake ko iya gaba da fada da ɗaukan makami da gayyato abokanan fada su yaƙi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya jefo yarsa ramla binti abi sufyan ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hausa suke cewa ramlatu hakan kuma aka yi shi kai yana cikin kafircin ma har ziyara yake zuwa gidan annabi ziyara ya zo gidan yarsa kun karanta da ku ya kawo ziyara kawai sai wuce ya je shimfiɗa annabi zai zauna sai yarsa ta fizge shimfiɗar sai ce a kina ganin matsayina ya wuce in zauna akan wannan shimfiɗar ne ni abu sufyan ko ku gani kike yi ban isa ba shimfiɗar annabi ne in zauna ta ce baka isa ka zauna a shimfiɗar annabi ba babanta ne fa li'annaka mru'un najis saboda kai mutum ne najasa haka kuma ya haƙura ya yi mata ziyararta suka gaisa ya tafi wannan ma ka ƙara shi akan maganar da muka faɗa satin da ya wuce na cewa ashe uba yana da kyau ya rinka kai ziyara gidan yassa to wannan huyai ibn akhtab um, yawa wato ya kashe babu misali ne raghibatil khazraju fi qatlihi talaban li musawatil aus bil ajr da na gaya muku al su suka kashe kabu bin al-ashraf to 'yan ƙabilar khazraj 'yan uwansu ne kamar ka ce hausa fulani to hausawa sun yi kaza wani abin nagarta na birgewa to su ma fulani suna jin zafi ba su yi wani abin a zo a gani ba da za a ce sun yi wa musulunci hidima sai wannan damar ta samu to wancan ƙabilar aus su suka kashe wancan mutumin sun birge kwarai annabi ya ji daɗin aikin da suka yi to sai waɗannan su kuma al su sai suka ce su kuma Allah ya kaddara insha Allah su za su kashe wannan babban kafirin Sallam ibn Abil Huqaiq suka yi kwaɗayin haka don su yi wannan su yi tarayya shine musawa su yi daidai da ‘yan uwansu kabilar al'aus wajen lada an gane yadda labarin yake ko? Allah ta tabaraka ta'ala sanya waɗannan ƙabilu guda biyu ƙabilar al da al-Khazraj ƙabilu ne waɗanda suke wato suna ta kaiwa da komowa suna taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abubuwa na alheri a zamansa a Madina suka nemi irin annabi fa sa'adanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi qatlihi suka ce annabi ya ba su dama wannan cutar wanda yake yi wa annabi don Allah suna so za su ji su kashe shi ina so ku nuna ku gane wani abu anan su yanzu kaga tsabar ƙaunar musuluncin da tsabar ƙaunar manzan Allah sallallahu suka ga ana cutar da shi wannan yana zaluntarsa yana nema ya ga bayan annabi suka ce suna neman izinin a ba su dama su ga bayan shi kawai annabi ya ce ku ku jihadi ne kawar da abokin gaba azzalimi maƙiyi wanda yake barazana wa musulunci shikenan aka samu mutane suka haɗa kai shine fanta da balahu rijalun mazaje mayaƙa jarumai marasa tsoro daga kabilar bani salima irin su abdullahi ibn atik shi sa nan ya ce ma ba su abdullahi ibn atik atiku bil'ain wanda shine shugaban tafiya wani abdullahi ibn atik ne annabi ya ce to tunda kun haɗu za ku tafi ku sa abdullahi ibn atik shine jagora daman ɗabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al'adarsa idan za a je wuri za a tafi mutane biyar shida bakwai to yakan ce wani shine shugabanku sunna ta musulunci yan uwana mu riƙe wannan dan mu dan an kashe wannan sunnar ba a aiki da ita in dai za a yi tafiya sama da mutum biyu to lalle sai an naɗa wane ne shugaban tafiyan nan in dai tafiya ce ɗaurin aure ne sulhu ne kasuwanci ne a'a wata sana'a za a je a'a wani taro ne za a je duk wani fita da musulmi zai yi in dai sun kai su uku to lalle a samu shugaba ɗaya a cikinsu amma yanzu sau da yawa za mu haɗu a motoci biyar shida bakwai takwas za mu tafi ɗaurin aure to waye san waye waye ma ke wani tunani ba a yi kuma wuri ɗaya za mu mun tashi wuri ɗaya kuma za mu haɗu wuri ɗaya kamar a ce mun tashi daga nan masallaci ya kamata a ce wani ne jagoran tafiyan nan yana tafi shi zai ce a tsaya a yi sallah shi zai ce a tsaya a ci abinci idan an yi haɗari allah kiyaye shi zai tsaya ya taimaka ya yi kaza ya kaza in wata matsala ce ta hanya shi zai ce kaza kaza kaza don a nuna mana ana son haɗin kai ba a zama ba shugaba ba a tafiya ba shugaba shi ma mu ɗauke shi a matsayin riba na karatu ka duba wannan fada za a je amma sai da aka ce wani ne shugaban fada mu rinka gwadawa don Allah Shi ne bin annabi wannan shi ne sunna din fa ne sunnan karka ɗauka wani abu ne in annabi ya ce a yi abu ko a ɗabi'arsa yana yi mu rinka yi shine sunnan ka ɗauka wani wani kwalliya ne wani tuciya ne wani abu ne da za a ana nuna wa duniya a riya ba shi ne aiki aiki wa abdullahi ibn unais da abdullahi ibn unais da abu da alhadis ibn rubi'i da mas'ud ibn sinan da khuza'i ibn aswad halif lahum wannan kawance suke ya haɗu duk suka tafi wannan misalai ne aka kawo na waɗanda suka abin nan suka yunkura sai da suka tarar da shi a gidansa a khaibar shiwa sallam ibn abil hukai gidansa a khaibar khaibar wani gari ne ba madina ba to amma dai duka yana ƙarƙashin kulawar manzon allah sallallahu alaihi wasallama tun da ya je yaƙi ya buɗe ta dama na gaya muku shi wancan Huyayi ibn akhtab ɗan khaibar ne to kaga wannan shi ma ɗan khaibar ne to manzo Allah sallallahu ya ce aje a tarar da shi suka je suka same shi a wani babban gida nasa yana cikin mulki da sarauta da jin daɗi arna suna tara masa kuɗi don faɗa da musulunci yana cikin jin daɗinsa yana ganin annabi yana ja a can shi ma yana jan tutar kafirai da za su yi faɗa da addinin Allah malam ba aune bai sani ba ba notice ba waya ba jin labari fanazalu alaihi lailan suka sauka cikin dare cikin dare suka same shi cikin duhu kamar baƙi faƙataluhu suka kashe shi suka dawo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su waɗannan mutanen kowa yana cewa ni na kashe ni na kashe saboda da dare ne dabarar da suka suka kira sunansa wani wani ya amsa to sai suka bi sautin inda sautin suka ji karar sautin kawai suka kai mai takwabi to kowa ya kai saran amma da ƙarshe ga abin da aka yi masa zamu faɗa amma dai suka ce dukkansu su suka kashe shi gaba ɗaya suna ta jayayya wannan ce ani ne wannan a ce a ne kai ni na samu dama kai na riga ka kai ni ne manzo Allah ce kun ga ku nuna mu kowa ya nuna mun ban san gani dauko takwaban kun gani suka dauko yayin da suka nuna masa yana dubawa sai ya ga takwabin abdullahi bin unais sai ya ga jini da alamar abincin da ya ci da daddare shi kafirin yana gaggawa ya ma fito ma bai ma goge takwabin ba kawai Allah ce haza qatalahu ara fihi athar taam wannan takwabin mai wannan takwabin shi ya kashe shi dan ga alamar gurbin abinci ga alamar abincin da ya ci ma da daddare gashi nan a cikin takwabin sun fasa shi kenan abdullahi bin unais dama abin da ya faru bayan sun sare shi sai ce kai ba za mu bar shi haka ba kar watakila rauni ne kawai ya tashi ci gaba da faɗa da Allah ya ɗauki takwabinsa ya soka masa a cikinsa ya kuma hau kan takwabin ya danna sai da ya ji ƙaran ƙashin gadon bayansa shine kadi taka a alaihi saifi, hatta sami a sauta azuma zaharihi sai je ji ƙururus ya markaɗe ƙashinsa takwabi ne da shi lafiyayye ya ce to alhamdulillah lokacin shi abokin gaban aduwullah shi sallam ibn abil hukain ina qatni qatni hasbi hasbi ya isa haka ya isa haka ya isa haka ya sha kaya a kansa kenan to dole ne shi kaga a samu alamar jini da alamar abincin da ya ci da daddare da shi ga abin da ya yi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan shine amma dukansu suna da lada sun yi aiki wa musulunci wannan kafiri ne daga cikin kafiran da suka takura wa addini annabi ya ce a maganinsa ghazwatu bani lihyan Yaki na biyu da za mu tsaya kansu insha Allah lokaci abu ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد قريظة بسنة بستة أشهر بستة أشهر أشهر وذلك في جماد الأولى من السنة السادسة على الصحيح قاصر بني لحيان ليأخذ ثأر أصحاب الرجيع المتقدم ذكرهم فسار حتى نزل بلادهم في واد يقال له غران وهو بين أمج وأسفان فوجدهم قد تحصنوا fi ru'usil jibal fatarakahum wa rakiba fi mi'ati farisin hatta nazala usman wa ba'asa farisaini hatta nazala qura al-ghamim thumma karra ثم كر راجعين ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم إلى imam ibn kasir ya ce bayan an yakin banu ƙuraiza da wata shida aka yi wani yaƙi da ake ce da shi ghazwat bani lihyan yaƙin bani lihyan an yi shi ne a watan Dan ula a shekara ta shida bayan annabi ya dawo madina shekara ta shida a bisa zance wanda yake ingantacce manzo Allah ya nufi waɗannan ƙabila don ya ɗauki fansar barnar da aka yi masa na yaƙin raje da mun karanta na mutanen da aka kakkashe masa aka kashe ba aka yi masa barna sallallahu alaihi wa sallama sun masa ta'adi sun tafi dama haka fa annabi yake zaune iya zaune kawai sai dai ji an kawo masa farmaki wallahi su kashe wanda za su kashe su ɗebe dukiyar da za su ɗebe su tafi haka ake zaman tsoro haka annabi ya rayu karamkalla ka duba bambancin mu yanzu wanda musuluncin na alhamdulillah yanzu kana zaune a gidanka sai ka kunna abin kallo kana ta jin bayanin musulunci mu yanzu abin da aka bar mana kawai fa abin da yake da mana wahala yanzu mai sallah guda biyar mu taimaki addinin Allah da abin da Allah ya hore mana wannan shine tashin hankali yanzu ba a yakin nan wannan yaƙi dai da za a tafi na jihadi da tsarin shugaba da waye ba a yi kaga yanzu mutane ai suna cikin sauƙin tsoro inda yanzu a ce muna zaune muna tunanin arna za su rinka kawo mana farmaki ai kaga ba zaman lafiya ai wasu hijira za su yi to amma alhamdulillah a ce babu wannan yanzu akwai kwanciyar hankalin da kana tunanin wanda yi wani kafiri bai zai zo gidanka ya kashe ka ba to amma hidima wa addini ya gagare mu ya za mu taimaki musulunci mu ciyar da shi gaba su kuma a wancan lokacin da abin da suka ciyar da shi gaba kenan suke su yaƙi in an samu ganima da shi ne za su tallafa addini shi yasa ya kamata mutane mu zurfafa tunani kowanne mu yi kokari ya ga me yayi wa wannan addinin kafin ya mutu kafin mutuwan nan da ba ta sallama ta zo ta yi maka sallama a gidanka duk ranar da mutuwa ta zo gidanka ta yi sallama to ko dai ta ɗauke ka ko ta ɗauke mataka ko yayanka amma ita mutuwa in dai ta zo ba ta tafiya a banza in dai ta zo sai ta wawure abin da za ta wawura to kuma ba ta sallama ba a sanya take zuwa ba ba ta da kama zuwa kawai take ta ɗauka to mun kwatanta yadda suka rayu da yadda mu muke rayuwa da akwai bambanci wallahi to wannan yaƙi na bani hiyan fansa annabi ya je ɗauka tsokalarsa aka yi an masa ɓarna ne an kashe masa mutane bi dukiya hakan ya yi ta hakuri wasu ai sulhu da su a ce to kun yi alkawari ba za ku kawo mana farmaki ba ko eh to mu ma ba za mu kawo muku farmaki ba wasu kuma su ki yadda a yi sulhun da su ɗin ana zaman ɗarɗar ko aikin hajji za su tafi ko umara sai su rata 'yan makamansu su tafi saboda za a iya tsare su a hanya za Allah ya ta tafiya hatta nazala biladan fi wadin yaqulu lahu huran ya tafi garinsu har sai da ya sauka a wani kwari da ake ce da shi ghuran kwarin yana tsakanin wani wuri da ake ce da shi amaj da usman amaj da usman ya je same su matsorata sun je sun hau duwatsu sun ɓuɓɓuya kamar ya sun hau duwatsu ta hassanu fi ru'usil jibali sun hau kan duwatsu sun ɓuɓɓuya saboda in mutum yana sama a karan kalla to ka zo neman safa ya maka illa fa inda ya san ka zo shi yasa yawanci masu gidaje in sun yi gida sun yi bene suke kama sama yi sai na mai gida yake ai yana sama yi da dan windonsa da ya ji kayya kayya sai dan zuge window sai leko in kayan gudu ne ya gudu kuma <laughs> na tsayawa ne ya tsaya to sun je sun buye ta hassanu ya ce ta hassanu ma'ana sun buye sun kare kansu ta yadda ko da za a kawo musu farmakin nan bi zai yiwu ba kai tsaye a cutar da su kuma kafin a hau a je inda suke za su iya harbo mutane da kibiyoyi inda suna kallon mutane amma annabi ya gane akwai mutane akan duwatsun nan akwai alamar mutane ka duba hikima ta yaƙi manzo Allah ya ce wa sabai ku kyale su kawai ba za a yi ba ba za a yi yaƙin ba ya juya ya hau wato doki da abin hawa sun kai mutum ɗari biyu har sai da ya je usman sai ya tura wasu mazaje guda biyu farisai ne in an ce faris jarimi har sai da suka zo wani guri da ake ce da shi kura algamin kura algamin ko kura algamin su je su dubo su ga me ake ciki suka dawo karrara ji aini suka dawo ba a yi dai faɗan ba manzo Allah ya kafala ilal madina ce ya dawo garin madina saboda yanayin bai bada a yakin ba shi kullum yaƙi ɗan lissafi ne sai ka duba ka gani in akwai nasara a ciki wannan hadisin ingantacce ne da shawahid ɗinsa riwayar ibn ishaq ne mursala daga asim ibn umar daga ibn umar ibn qatada da abdullahi ibn abi daga abdullahi ibn ka'ab shi ma mursal ne ibn hisham ya rawaito a cikin sira amma akwai wasu riwayoyin shawahid da suka zo don karfafan wannan riwaya hadisin abi ayyash az-zuraqi wanda imamu ahmad ya rawaito da abu dawuda da nasa'i da hakim ta hanyar mansur daga mujahid daga abi ayyash az-zuraqi yace muna tare da manzon Allah a Usman muka fuskanci mushirkai suka ce ina ma da mun samu kai farmaki mun yi musu kaza har aka ambaci salatul khawf a ciki to wannan shine abin da ya faru a bani lihiyan kenan ko da a tarihi ne mutum ya zo a karantawa ba ni sunan shi ya san cewa a gazwatu bani lihiyan ba a yakin ba kafiran ne suka yi dabara wala Allah ko sun samu labari ne ko kuma dai suna cikin zaman ɗarɗar ne sai suka je suka ɓoye kansu to wannan kenan kana minti sai fasali na ƙarshe faslu ghazwati zai karat wani yaƙi ne shi ma ana ce da shi zai karat wannan duk a zamanin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wani annabi ya je wani kuma bai je ba turawaye ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال أيينة بن حسن في بني عبد الله بن غطفان على لقاه النبي صلى الله عليه وسلم بالغابة فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من غفار وأخذوا امرأته فكان أول من نذر بهم سلمة ابن عمرو ابن الأكوى الأسلمي رضي الله عنه ثم انبعث في طلبهم ماشيا وكان لا يسبق فجعل يرميهم بالنبل ويقول خذها أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع يعني اللئام واسترجع عامة ما كان في أيديهم ولما وقع الصريخ في المدينة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان فلهقوا سلمة بن الأكوى واسترجعوا اللقاح وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما أن يقال له ذو قرد فنهر لقحة مما استرجع وأقام هناك يوما وليلة رجع إلى المدينة وقتل في هذه الغزوة الأخرم وهو محرس ابن نضلة رضي الله عنه قتله عبد الرحمن ابن أيينة وتهول على فرسه فحمل على عبد الرحمن أبو قتادة فقتله واسترجع الفرس وكان لمحمود بن مسلمة وأقبلت المرأة المأسورة على ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نذرت إن الله أنجاها عليها لتنهرنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا في معصية وأخذ ناقته وقد روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع في هذه القصة قال فرجعنا إلى المدينة فلم نلبث إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر ولعل هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم يقين ذي قرد ziƙarar ɗin sunan wani wuri ne wani ruwa shi ne ake ce da shi ziƙarar kama a ce kududdufin kaza ko kogin kaza imam ibn kasir yake cewa akwai wani mutum da ake ce da shi na Tubin hessen a ƙabilar bani abdullahi bin ghatfan ya kai farmaki wa raƙuman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma raƙuman musulunci na baitul mal a wani wuri da ake ce da shi algaba ana zaune kurin a wajen gari algaba da raƙuman nan na sallallahu alaihi wasallam ma'ana raƙuman musulunci kawai wannan kafirin ya zo ya faki mutane ya yi kwance-kwance ba a sani ba ya kai farmaki ya kashe mai kiwon raƙuman ya kore raƙuman ga gaba ɗinsu ya tafi da su kun ji shi kuma wannan tasa tsiyar shi sa na gaya muku zaman ɗarɗar ake ta yi haka fa kullum yau yi kaza gobe yi kaza yau yi kaza gobe kaza malam aka wayi gari kawai aka zo aka tarar babu raƙumi ko dai wannan raƙuman su ne na baitul mali su ne ake sayarwa a yi aikin musulunci a su ne ake kaza aikin da'awa ya sace raƙuman ya kashe mai kiwon raƙuman shi mai kiwon raƙuman wani mutum ne daga cikin ƙabilar bani rifar daga rifar yana da mata suka ɗauke matar suka kashe shi suka kore raƙuma suka ƙwace matarsa suka tafi da ita za su je su yi ta ɓarna da ita mai kwan su sallamu matarsa ce ta koma madina ta je ta kai labari ga abin da aka yi kawai sai dai aka zo aka tarar da filin wurin kawai mutum na farko da ya yi alwashin cewa in Allah ya sayar da sai ya ɗau ya nemo waɗanda suka yi wannan ta'addanci wa musulunci shine salamatu bin amr ibn al-akwa al Allah ya yarda da shi sahabi ne salamatu bin al-akwa'i mayaƙi ne maharbi mana tsoro sahabi ne jarumi kafin ma wani ya yi magana cikin sahabbai da aka samu labarin ga abin da aka yi ce to na muku alwashi sai na bi mutanen nan ba ko da raƙuman nan suka yi ba ko su nawa ne sai na bi su to ya iya harbi kibiya da ya iya ta ya ce wallahi sai ya bi kado sai ya kwato su kai ɗaya kawai malam kawai sai ya tafi ya ce ni na tafi salamatu bin al'akwa shi ma da Allah ka riƙe sunansa sahabi ne jarumin sahabi mayaƙi ko gudu ake yi da shi ba a tsere shi ya tafi da kafa bai ma haura kumi ba ballantana a hango shi daga nesa shine imam ibn kasir ya ce wa kana la yusbaku shi mutum ne da yin ana yin tafiya ba a iya tsere shi ba a wuce shi in dai za ku yi tafiya da salafatu bin al da kafa to yana gabanka ka haƙura kawai ya san hanya ya iya tafiyar daji don iyawa ne malam yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya can sai ya hango su ga raƙuman nan gabaki ɗaya to da ya tafi da kibiyoyinsa a rataye ya fara aunawa kawai sai ya ɓuya a bayan bishiya sai ya kai farmaki sai ya harba kibiya sai ya makale a can ya kwanta a nan ya harba mu sai dai suka yi ta jin ana biyo su da kibiyoyi to shi kuma raƙumi ba zai iya goyuwa a gadon baya a gudu da shi ba ba zai yi kuma a kora su da gudu ana gudu ba ba zai yi ba su waiwaya su gaba kowa ka ji jarumi ko to shi sa duk tafiya da za a yi ana so a samu jarumai eh kuma haka Allah yake halittar mutane wani wallahi malam kyankyaso sai hana shi bacci a daki kyankyaso wani babban mutum ba aka ce wai kyankyaso wai yo kyankyaso kyankyaso babban mutum magidanci ba wani ya ce kai dai banza ne wallahi tallahi babban mutum magidanci babban mutum wai ya kyankyaso wai wai kyankyaso kyankyaso duk ya gigice ya fita daga hayyacinsa akan kyankyaso haka Allah yake lamarinsa wani kuma tsoron wani abu dai na taɓa magana da wani ya ce kaka mun neman nan malam ba alfahari nake yi ba amma ni Allah bai sa mun in ji ina tsoron wai wani abu ya dame ni yana firgita ni yana ina jin tsoro wai ko dan fashi ko barawo ko ko wani waye ya ce ni sam kawai ni na san kawai ko waye ma in yazo dai zan yi iya abin da zan iya yi kawai kuma wai a ce wai za a shiga wani guri za a je wani guri ana jin tsoro ce ni ni wallahi ni ban ji ina jin tsoro ba ce an gaishe ka to wannan mutumin ka duba fa jama'a ce suka zo suka kore waɗannan raƙuma amma shi kaɗai fa saboda ya san iya mutu ma shahada ne ya yi ta aika musu kibiyoyi malam fa ja'ala yarmihim bin nabli yace kuma abin mamaki <laughs> in ya harba din sai ya yi ihu ya ce ku karba ku riƙe ni ne ibn al-akwa yau ranar barin kibau ne insha Allah yau ranar maganin wato mabarnata. ya anil li'am ka san malam abin mamaki <laughs> duk yawansu yana harbin kibiyan nan suna gudu yana harbin kibiyan nan suna gudu suna tafiya suna barin raƙuman nan suna tafiya wallahi malam sai da ya iso har wajen raƙuman shi kuma idan ya zo sai ya korar da raƙumin ya juya su ya juya ya juya sai da ya kwato mafi rinjaye daga cikin raƙuman da aka ba in banda wanda suka yi nisa suka yi gaba ba inda akwai watakila wasu ma da suke tare da shi suna taimaka masa sai yayi yi gaban ma ya je ya dawo da na gaba shi ne imam ibn kasir ya ce wastarja amma ma kana fi aidihim sai aka yi shela a madina eh kuwa jama'a a fita a fita a fita aka fita manzo Allah ya ɗebo wasu fursan mayaka suka je suka tarar da wannan salamatu bin al-akwa suka taimaka masa aka dawo da wannan raƙuman da ya ya koro su ɗin har sai da Allah ya zo wani wuri da ake ce da shi karat shine ghazwatu bi karat wani ruwa ne ma'un yuqalu lahu dhu karat manza Allah ya ce kai ai an sha wahala ku ɗauko mana raƙumi guda ɗaya ko raƙuma guda ɗaya cikin raƙuman nan da muka samu aka kwato wanda salamatu bin al-akwa ya kwato ku yanka mana a gashe a ta mu cinye ta shi annabi yana yana kula da welfare <laughs> warai kuwa welfare tana da amfani yayi warai da gaske wani lokacin a ɗan yi wa mutane su su ɗan yi menene ake cewa na sha na sha ne ake cewa ko menene mutane dai su ji cewa an ɗan samu wani abu ko ba haka bane eh, a yi abubuwa haka mutane su alhamdulillah alhamdulillah ba kullum a riƙe kam kam ba a saki ba walfaya tana da kyau mutane za su ji daɗin harka sosai sa aka ce ko kana tare da mutane ko a gidanka ne yana siyasar zamantakewa malamai suna faɗa annabi yana yi sahabbai suna yi kawai sai mutum ya dafa abinci ga ya mutane a ci kawai fi sabilillah to ko a gidanka ne ya kamata ka rinka dan canja musu yanayi yi Allah ya sa albarka a cikin abin da aka samu Allah ya ƙara wadata tattali yana da kyau amma wani lokacin ba aune ka tsallaka wancan wurin da ake dan yanka abubuwan nan ka je ka lodo musu nama kwarai kuwa ba sa tsammani ka zubo da yawa ka kawo ka ce gashi nan a gyara ka haɗo da kayan miya lafiyayye ka ce yara yau ba mai tafiya makarantar sai ya yi kyakkyawan karyawa musamman in wuke ne a zube muku a faranti da kai da yara ku ci ku gode wa Allah halal ne ta wani <laughs> jiya shekaran jiya wani yake gaya mu ya ce shi yana yin sadaka a gidansa wa yaransa ƙanana da manyan ma duk gidan ya ce sai canja naira ashirin ashirin manyan ɗari ɗari lokacin ɗari biyu yan ƙananan goma goma sai ce a zo a za a yi sadaka baba zai yi sadaka ya rarraba musu ce sai ta mai addu'a Allah ya saka da alkhairi Allah ƙara buɗe baba naira goma fa wani ƙaramin yaro haka ya ɗan fara sayan biskit sai ya zo tar ya ce baba yau ba sadaka ne ka duba fa ɗan ƙaramin yaro fa ba sadaka ne yau baba ya ce akwai iri can ya ce da ya bashi sai ce Allah ya ƙara maka arziki Allah ya saka maka da alkhairi a naira goma to wallahi wannan addu'ar kwaya ɗaya da yaron nan ya yi wallahi sai Allah ya karba wallahi malam akwai wasu sirri ga su da daɗin ji amma suna da wahalar aikatawa yanzu nawa ne dubu ɗaya dubu biyu mutum ya canja su 'yan naira goma goma 'yan naira biyar biyar yaran layin unguwarsu ya bi wata kurin ya fito ba aune ta raba musu naira goma goma naira biyar biyar ko da bayan wata uku uku ne me za ka rabu da shi ko mutum ya je ya sa a siyo masa kosai ya sayi kosai gaba ɗaya farantin kwanan kosai mai kosai sai ga duka duka bai wuce dubu ɗaya ɗari biyar ba da take toyawa ki ce soye mun shi gaba ɗaya duk wanda ya zo a ɗiba ba shi duk wanda ya zo siya ce rike kuɗin ka ɗauki fi sabi lallahi me zai gagare ka gashi da daɗin ji amma yana da wahala e, ko a gidan mutum ɗin wallahi ko iyalinka ne ka bi ka dan musu ihsani wance kaza wance kaza sai ga suna cikin farin ciki da jin daɗi ko yaran gidanka ne wata ran kai musu kaza duba dai ƴaƴanka kullum kai kake ciyar da su kake musu kaza amma in ka dan yi musu wata welfare ko yaya ne wata rana sai ga sun ji daɗi me yasa za a sallah ana cikin farin ciki baba ya yi ɗinkin sallah baba ya sai sabon takalmi baba ya sai sabon tabarau baba ya yi kaza an canja abinci a gida shi yasa kowa ke cikin farin ciki amma ya mutum Allah ya rufa mai asiri yana da rufin asiri kana da dama Allah kullum ka fita Allah ya baka kullum ka fita Allah ya baka kai baka yi ba wani kullum fanka ba fi harka ka ba kullum samu kake kana da shi a can kana da shi a can kana samu a can can yana zuwa sai dai Allah yana shigo ma kai harka kaza kai kaza ba za ka iya ko abinci ne ka dafa wata ran ka raba mutane a kofar gidanka ba ba fa ba mu gwada wannan akwai alheri addu'ar yaran nan kanana a gida wallahi wallahi ina gaya muku tana karbuwa wajen Allah kuma na gaya muku wannan na karanta na sani kuma na san aikace na faruwa kuma kuma kun sani duk wanda yake da iyali kuma ya sa wani abu a gaba yana so ya yi haɗa iyalinka ku yi addu'a mun sa abu kaza a gaba muna nema a yi mun addu'a za ka yi tafiya yaranka su maka addu'a ku daina barin wannan damar ƙananan yaran nan ku ce su yi maka addu'a za ka yi tafiya ƙananan yaran nan da kake gani ka ce su yi maka addu'a kana neman abu kaza a wajen Allah sai ka ga yaro ya yi sallah akwai uban da ya ji a sujjada ɗansa yana sallah yana kiran sunansa yana masa addu'a yana ce Allah ka yi wa babana kaza Allah kan ɗan ƙaramin yaro qabla al ba alwala ma yake sallar <laughs> saboda tsabar yarinta amma Allah sai karba to wani lokacin wannan addua da za a yi maka a gidanka da iyalinka ta fi wanda za ka je ka ba da dubu ɗari biyu da hamsin ka je ka ba su je su yanka ɗan akuya su cinye ba za su yi addu'ar ba wallahi kuwa ban sani ba ko an fahimce ni sirri ne mu yi amfani da shi kaga yanzu wannan mutum ne guda ɗaya ya tafi ya je wannan aikin da aka zo a dawo manzo Allah ya ce kaga haƙi fa aka je ba a da nutsuwa ya ce kai a tsaya ya yi aka ce ku samu raƙuma lafiyayya guda ɗaya aka samu ya ce ku yanka mana ita a gashe ta mu cinye ta welfare <laughs> malam kwamitin ku na dattawan waye ne welfare officer ne alhaji ibrahim ne ko alhaji aminu ko da yake alhaji aminu ya sauka daga an sauke shi ko an sauke shi daga shugabancin waya walfaya eh ga yi can ko <laughs> to ya kamata shugaban walfaya ya ji a rinka mutane walfaya yauwa aikin amfanin karatu aiki da shi Allah ganar da mu so annabi ya sa an yanka ko kuma cinye ta suka yi malam basu batta ba ba ce a ya rasulullahi an yi asara tunda dai an yi asara a hakura ma da wani a cinye ta suka tas suka gyare ta Allah ne ya kawo shikenan manzo Allah ya tsaya kwana ɗaya da yini ɗaya ya koma madina me hikimar tsayawa kwana ɗaya da yini ɗaya wai ko da ko abokanan gaban za su sake dawowa to a riwaya nan bai kawo ba gaskiya an ɗan yi ɗauki ba daɗi ɗin an biyo sawun an biyo an yi an ɗanyi wato munawasha wancan ya harbo su sun harbo har an kashe wasu wani mutum da ake ce da shi akram muhadis ibn nadla Allah ya yarda da shi abdurrahman ibn uyaina ya kashe shi kuma ya hau kan dokinsa <coughs> shi kuma abdurrahman abu da ya kashe shi ya kwato dokin damun ta mahmud dukin mahmud bin salama ne akwai wata mace da aka ribato ta a ciki sai ta hau taguwar annabi sallallahu alaihi sallam kawai taguwa fa ba ta ta bace ita fa ribato ta akai ta hau taguwar manzan Allah tun da mace ce za ta ta tafi a ƙarisa madina wai sai ta yi bakance ta ce insha Allah in dai Allah ya kubutar da ita sai ta yanka wannan taguwa sadaka fi sabilillah manzo Allah ya ce tab tir da wannan sakayya da kika yi wannan taguwa ki hauta a taimaka miki ki hau wannan taguwa ba taki ba kuma ki alwashin cewa in kin koma za ki yanka ta sai ce to ai la nazara ibn adam fi ma la yamliku wala fi ma sai ai ba babu bakance ga dan adam akan abin da bai mallaka ba haka kuma ba a bakance a sabon Allah me ake nufi da wannan hadisin riwayar Imam Muslim da Imam Ahmad Dawud Dawud da Nasa'i kamar mutum ya ce insha Allahu in dai Allah ya taimake ni kayan nan nawa da na yi oda na sai da su lafiya kalau da yardar ubangiji zan yi kyautar wancan motar kuma mota fa ba ta saba ce kaga wani ai akwai hauka ko kuma sha Allah in ni na samu biyan bukata na akan kaza akwai wani fili na na zan ba da shi sadaka a'a yaya za ka yi bakanci abin da ba naka ba ko kuma akwai mashin din wani a hannunka sai Allah ya maka wani abu na ni'ima ka ce ai sha Allah in dai kaza ya faru wannan mashin din na ba da shi fi sabilillah kuma alhali fa aro ka karba to la nazara libna adama fi ma la yamliku dan adam baya yin bakance akan abin da bai mallaka ba abin da ba naka ba zaka ce zaka ba shi sadaka dan kai ne sarkin sadaka duk wanda ya dauki kayan wani ya bayar da shi sadaka ba nasa bane to ai bata yi ba dan baka bayar da abin da baka mallaka ba kana bayar da abin da ka mallaka ne ko kuma sabon Allah mutum ya ce tab in Allah ya so ya yarda in dai yayi kaza kamar ya ce in ya ci jarabawa lafiya to insha Allah ta'ala za a sha giya a ranar a wannan bai halatta ba ko ce an dai Allah ya masa kaza sai ya je ya yi zina a uzubillah ba a yin bakance don in ka samu biyan bukatar ka akan wani abu wai ka ce za ka yi abu kaza kuma saban Allah ne ba a yi manzo Allah ya ce a bashi taguwa sai ya kwace ta kawai a to ai gaskiya ne karam kalla. mutum ka bashi dan aron mashin din ka yana hawa ka je yana kokarin aika shi kasuwa ko ya sa masa ganye ba ya karbi kayanka ba ko ka bashi gidan hayan ka? ya dan dade yana zaune ko ka bashi aran gida yana zaune ka ga ya dade har ya fara kawo dillalai ai sai ka ce fi sabilillah ya kare fita ka fita ka bani gidana idan kai haka ba haramun kai ba ana yana iya faruwa ɗabi'an mu ne na mutane komi mutane suna iya yi to shine manzo Allah ya kafa wannan doka Musulmi ya rubuta wannan a sahihin sa daga salamat bin al-akwa wannan kissa din kenan wanda yake so ya koma ya koma cikin sayi muslim zai samu wannan kissa din cikakkiya insha Allah ah, yace faraja'na ila al-madina muka koma madina ba mu gushe ba kwana uku kadai har sai muka fita khaybar ma'ana wannan yakin an yi shi ne kwana uku kafin a tafi yakin khaybar inji imamu zahabi yake cewa la'alla hadha huwa sahih kuma wannan maganar ita ita ce mafi inganci ma'ana an yi zikarat kwana uku sai aka tafi kuma khaibar wallahu ta'ala alam Allah shi ya barau kansa sani to saboda yanayi na lokaci za mu dakata a nan Allah wani sati sai mu tashi ghazwat bani al-mustaliq shi wannan yana da tsawo kwarai da gaske abinda muka faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana marasa lafiya a cikin mu Allah fi musu arzikin lafiya waɗanda suke da larurori da buƙatu Allah ka biya musu buƙatunsu. ya Allah muna ce wasu da wannan zama da muka yi Allah ka yafe mana ka yafe wa magabatanmu Sheikh Ja'far Mahmud Adam mu'assis hadal masjid wa mu'assis hadhihi mu'assasa Allah kai masa rahama Allah ka kai lada kabarinsa da sauran malamanmu na sunna da suka riga mu gidan gaskiya Allah Allah Allah ka kai lada kabarinsu iyayenmu da suka riga mu Allah ka yafe musu ka sa yan aljanna ne ya Allah abin da ya saura mana cikin kwanakin mu ka azurta mu da aikata alkhairi da abin da muka sa na gaba ya Allah ka tallafa mana ka tallafa mana Allah ka sa mu fi karfin abin da muke so mu yi Allah ka sa mu fi karfin rayuwa da abin da zamu ci da abin da zamu sha kuma ka ba mu lafiya in ka ba mu lafiyar ka azurta mu da bauta maka da lafiya اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المسير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته